أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك خيري الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير wa badu ayyuha al-ikhwatu fillah alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna 23 a watan goma shawwal hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ɗaya a watan 4 afril shekara ta 2026 allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan asubahi a cikin masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wanda aka fi sani da masallacin alhaji ali lawaya a umrahu da ke nan karamar hukumar nasarawa jihar karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun littafin ɗariƙus salihina ila rabbil alamina hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai a baya mun yi darasi ne na 194 mun ji a wannan darasin ma ya kulu marra a fi manamihi ma ya karfu wanda a baccinsa ya yi mafarkin abin da baya so abin da yake kyama ya gane mummunan abu wato a mafarki to me zai ce wannan a wannan headline fabada ana sai muka fara bi ba abi a hakamin da wani sashen hukunce-hukuncen mafarki wa asami ha da rabe-raben mafarki wallafi ta a timinar da mafarkin da in kayi shi dama shaidan ne ya kawo ya da shi wa min halbushira da mafarkin da kuma in kayi bushara ce aure inzar ko kuma gargaɗi ake maka wa annar ru'yata muka ji cewa kuma mafarkin annabawa haƙƙun gaskiya ne kama qala ta'ala li kalilihi ibrahim kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa game da wato badaɗinsa abul anbiya isani baban annabawa nabi annabi ibrahim yace qad daƙatar ru'uya. haƙiƙa ka gaskata mafarki lokacin da ya mafarkin ya yanka ɗansa kuma ya gaya ma ɗan kuma ya kwantar da ɗan zai yanka Allah ya fanshe shi bi zubihin azim kamar yadda Qur'ani ya ce to kaga suna na annabawa gaskiya ne sai Allah ya ce qad saddaqata ruqya haƙiƙa ka gaskata mafarki inna kazalika najzul muhsinina haka muke kan kama masu kyautatawa suratul safati 105 fahaza nabiyun rahama gama annabin rahama daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi lamma kana ya kalu fi gari hira'i lokacin da yake keɓanta a kogon hira wa ya ta hannasu yake ibada fakana izara a ru'uya to a daidai wannan lokacin rayuwarsa ta kusa shekara arba'in izara a ru'uya in ya ga wani abu a mafalki ja a kamisili falaki subihi wannan mafarkin sai ya zo kaman hasken asubahi yadda ya gani a mafarkin sai abin wato ya tabbata ka an na shay'un waƙi'iyun yarahu ayana ila an akhazna hadith al-urwani har muka karanta hadisin da yake wannan headline inda qaulul muallifi inda shi mawallafin littafin yace fa fi sahihaini ya fi sahih al-bukhari an abi qatadata daga abi qatadata radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle manzo Allah daraja da amincin Allah tabbata a gare shi da yan gidansa ya ce ar-ru'ya salihatu kyakkyawan mafarki min Allah daga wajen Allah ne war su amma mummunan mafarki min shaitani daga shaitani ne famar ra'a ya duk wanda ya ga wani mafarki fakariha min ha shay'at sai a mafarkin ya kyamaci abin da ya gani falliyan fus to yayi tofi an yi sarihi a hagunsa Waliyasta yasta'iz billahi minash shaitani ya nemi tsari daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala daga shaitani to duk wanda yayi wannan ya dau wannan mataki la tadurruhu wannan mafarkin ba zai cutar da shi ba amma wala yukhbir biha ahada kar ya zai ba wani labarin wannan mummunan mafarkin nasa amma fa in ra'a ya hasana idan ya ga abu mai kyau a mafarkinsa fal yubshir. to wannan shi kansa ana masa bishara ne yayi bishara amma wala yukhbir illa man shibbo to amma shi kuma kar ya bawa kowa labari sai wanda ya san yana kaunarsa sai wanda ya san yana sansa to wata mamul unwani ne, karahin karashin hadisin da yake headline da mu karasa barana ta yau shine marawahu muslim abinda muslim ya rawaito an abin zubair daga abin zubair an jabirin daga jabir an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annahu qala daga manzon Allah daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi ya ce izara a ahadukumur ru'ya idan ɗayanku ya gani a mafalki ya ga wani mafalki kuma ya karahu ha yana kyamar abin da ya gani ya ba shi tsoro to fal yabsiq an yi salatan yayi tofi a hagun ɗinsa har sau uku wal yasta'iz billahi minash shaitani talata ya nemi tsari daga shaitani a wajen Allah har sau uku a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya nemi tsari har sau uku wal yatahawwal an zambihi Labika kana alayhi sannan kuma ya canja ma'ana ya juya kwanciyarsa ya sake gefen da yake kwance ba daga wajen da yake kwanta zai tashi ba a in yana gefen hagu ya koma gefen dama shine ya juya daga inda yake jambihi gefensa to sai hadisi dai na karshe a cikin shi wannan headline yace ya zo a cikin sahih bukhari da muslim an abi hurairata daga abdurrahman bin sakarin radiyallahu anhu ya kula yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manala daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da 'yan gidansa ya ce kamar ra'a shay'an yakrahu ruhu wanda yaga wani abu da yake kyama fala ya qussuhu ala ahad kada ya labarta shi kada ya bada kissar hadisin sa ala ahad ga wani mutum wal yaqum falyusalli kawai ya tashi yayi alwala yayi sallah yayi nafila ke nufi wal yaqum falyusalli yana ga wannan shine ka ziyada akan da abin makaranta a rana ya ce wanda ba karanta wannan ba amma da sauran dama mun ji su to wa fi darsin aljadid a darasin mu sabo kuma a yau qala muallif sai mawallafin littafin yake cewa zikirun wani zikiri ne za a baka labarin sa wata falala ce za a zo maka da ita idza qultahu idan kai wannan zikirin summa da auta a ƙarshe ka rufe shi da addu'a ustajibu laka to za a amsa maka addu'a to sai nake cewa du'a'u min a'zami anwa'il ibada ita dai addu'a tana daga cikin mafiya girman nau'o'in ibadu ita addu'a tana cikin manyan wato ibadu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roƙe ni zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati kaga wanda da ke girman kai gabarin roƙona ya ce ku roƙe ni ce kuma ce innan lazina ya saka biruna an ibadati bai ce an du'a'i ba wanda ke girman kai gabarin roƙona ta yi wa rabu ku mu du'uni astajib lako ku roƙe ni zan amsa muku amma bai ce innan lazina ya saka biruna an du'a'i wanda ke girman kan roƙona sai ce innan lazina ya saka biruna an ibadati wajen nuna maka ita addu'a din ibada ce ba mai ta da sunanta na addu'a ba sai aka kira ta aka mai ta da ibada an ibadati sai ce sai da khuluna jahannama to waɗannan fa jahannama za su shiga na wato suna makasanta a cikin jahannama shi Allah shi ne wanda yake fishi idan ba a roƙonsa sabanin ɗan adam Allahu yakbabu in tarakta su'alahu Allah fishi yake din kabar roƙonsa amma wa bani adam ya yas'alu yaghdabu su ku 'ya'yan adam lokacin da ake roƙon su lokacin suke bishi ga sarkin roƙo ɗan ku ce masa ba ganni ba ya tambaye ka ma karkace ce na zu masa nazo kaga din menene matsalar dai akan karya roƙa ce karya zo nema ne to kaga shi kuma halitti ta ya ud'uni astajib lakum a amalci wanda ma suke girman kan roƙon su ta jahannama za su tafi sakamakon su saboda ka ita Allah ya ce ku doke da zan amsa muku masu girman kai za su shiga jahannama wa qala ta'ala Allah ta'ala dai ya ce wa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni inda Allah game da ni to fa inni qaribun kace ni a kusa nake mana kowa ina kusa da shi sai dai wanda bai dawo mun ba sai dai wanda bai kira ni ba amma kowa ina kusa da shi sai ce ujibu da'awatul da'i ina amsa addu'ar mai addu'a kiran mai kira iza da ani idan ya kira ni falyasta jibuli to su amsa mini wali uminu bi su yi imani da ni la'allahum yar shido da nan ne shari'a take an taho za a tafi yakin tabuka sai sabai suke hargowa suke daga murya suna kiran Allah Allahu akbar Allahu sai manzo sallallahu ya ce biro ala anfusikum kun ga ku sauƙaƙa wa kanku ba sai kuna harguwa kuna ɗaga murya ba wanda kuke kira ba kurma ba ne ba kuma wanda yake nesa da ku ba ne kuna kiran sani'un ƙaribun ne ne shi ne kuma makusanci ka gani da za ka shi yana jin mai kiran mai kira duk inda mai kiran ya kira shi a ta wanda yake jin dabibin namli tafiyar tururuwa a kan falalan dutse a cikin duhun dare a kagajinsa ba ba irin na ba shi sa shi komai na siffarsa ba irin na halittinsa ba ne eh tabaraka wa ta'ala kai yanzu tururuwa in ta hau jikinka in dai akan rigarka take eh dai in garin ta kai da ida amma ji dai ba za ka ji ta ba in ka ka ji ta to ta taba jikinka asalin fatar jikinka amma shi Allah subhanahu wa ta'ala yana jin motsin ta rawar turmuzi wa rawar turmuzi imamu turmuzi ya rawaito fi jami'ihi a cikin jami'ar turmuzi kenan min tsariƙil a'amash daga hanyar a'amash an zarri bin abdullahi daga zarri bin abdullahi an yasmi'i annin umar daga yasmi'i daga umar bin bashir radiyallahu anhu annin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala daga mazala daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi da 'yan gidansa ya ce addu'a'u huwa ibada ai addu'a ma ita ce ibada Addu'a'u huwa ibada Sun qara'a sannan sai manzo Allah ya karanta wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roƙe ni zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati yasa addu'a ta annabi ce ita ce ibada sai Allah yace wanda suke am suke girman kai gaban roƙona ibada ta ta addu'a sai da kuluna jahannama dakirina qultu waddu'a min a'zamil asbab addu'a tana daga cikin manyan musabbabai wa aqwaha mafiya ƙarfin dalilai lijalabin manafi'i don jawo maka amfanuwa abinda kake bukata na amfani wa dafa'il mubar kuma tana daga cikin mafiya manyan dalilai na kare maka abu cutuwa abinda kake tsoro wadda'i kaga shine addu'a ya zaharu faqatahu ai yana bayyana bukatarsa ne ya jahu? yana bayyana talaucinsa da bukatarsa lirabbihi ga ubangijinsa amma wadda'a'u nau'ani kuma addu'a kala biyu ce suna ce akwai du'a'u ibadatun akwai du'a'u mas'alatun addu'a ta ibada da addu'ar mas'ala wani ce addu'ar ibada ita kawai kai tsaye tsantsar ibada ce kana yi ne a matsayin bautawa Allah kamar yadda kake sallah ba abin da kake roƙa a wannan addu'ar addu'ar matsala kuma shi ne kana gaya ma Allah ta baraka wata ala bukatunka Allah ya ninka za daga da kake cewa ya razzaku ya razzaku Allahumma rzuqni yanzu matsala kake kai ma Allah ya afu ya afu Allah ka bani lafiya yanzu matsala kake kai wa Allah amma lokacin da kake cewa subuhu quddus rabbul malaikati war ruh nan ba abin da kake roka kawai ibada kankan ibada kake shi suka ce ita addu'a din kala biyu ce Du'a wa ibadatun wa du'a mas'alatun akwai addu'a ta ibada akwai addu'a ta wato mas'ala wani mai hikima yake cewa a ta hazaɓu du'a'i wa tazdarihi yanzu kai kake kyamar addu'a har kake mata izgili wa ma adara kama sana addu'a wa ya sanar da kai aikin addu'a baka santa bane yace tahamul layli ai ita nukiliya ce ta dare la ta kaɓa in an harba ba ta kuskurewa sai dai abu ɗaya da kai baka ganewa ba ko baka tantancewa laha amadun tana da zango da take ci ita addu'a wali amadu haɗin ƙiba'i in kuma ta kai wannan zangon akwai yanke hukunci to kuma kai baka haƙuri a kai zangon da baka san wani ne zangon ba wanne ne lokacin da za a biya maka buƙatar baka sani ba sai ka ce kai kayi kayi abin da ya to eh, wai ai gajiyawa ake nunawa an yi an yi ita kuma addu'a malamai sun ce kala uku in addu'a in ma dai ka roƙi abin da Allah ya kaddara maka kuma a lokacinsa ya yi kana roƙo sai a baka Allah ya kaddara ma kuma dama lokaci ya yi kai duk baka sani ba wala da ka sani wasu abubuwan ma da kake idan Allah ya baka ba za ka yi ba kaga akwai hikima na ɗaya kenan na biyu ka roƙi kai abin da kake roƙa kake so shi kuma wannan abin ba alkhairi bane a wajenka a ilimin Allah kuma Allah baya san ka da shutuwa to tunda abin ba alkhairi bane sai ya canja maka da abin da ba shi ba na sha bada misali saurayi ne ya balaga shekara biyar. amma shi kullum burinsa ya samu kuɗi ya sayi mota kawai mota ko a kiyamun ramadan ɗinsa ma shi abin hawa yake roƙa a ilimin Allah kuma ya san wannan aka ba shi mota ta lalata yan mata ce ta yawan ta zubar ce kuma Allah yana son sa da alkai ya ta ƙari kiyamar lelin a ba shi mota din duk goma ramadan din ya bi sai ba ramadan kuma wani alajin unguwarsa ya kira shi sai na yaba da hankalinka saboda yadda daga ana ta kiyamun laili da shi in ce akwai yarinyar nan ka zo zan baka zan yi komai ta shi fa amma mota ya ta nema a kiyamun sa amma yanzu kuma ya ji addu'a ta faɗa wani guri sai kuma cikin dare ce allah ne fa mota nake so to wannan shine halin addu'a na biyu kai ga abin da kake roƙo amma kasancewar wannan abin a ilimin Allah ba alkhairi bane a wajenka ba alkhairi bane a wajenki sai ya canja maka da wani misali yarinya ce ta je ta gano wani dan ta zubar kawai ita yadda rayuwarsa ka san su abu kaɗan sai ba su sha'awa kuma su makale wannan abu kai kake cewa da me ta gani a jikinsa da me take so a wajen wannan ka rabu da dan adam kai dai ka yi addu'a to da ka ta je ta makale wani da iyayensa kira ta ce mata gaskiya wannan ki haƙuri mu ba mu yadda da shi ba kaza kaza kaza to in mai biyayya ce sai ta haƙura sai a canja mata da wani to shine halin addu'a na biyu kai ga abin da kake so ga abin da kake roƙa amma kuma ba alkhairi bane sai Allah ya canja maka da wannan hali na uku shine ba a canja maka ba ba a baka ba abinda ka roƙa ɗin Allah bai baka ba kuma ba a canza maka da wani ba a nan suka ce to kai yadda kake ɗin wannan shine alkhairi a wajenka Allah subhanahu wataala in yi maka wani abin kawai kowane iri ne kawai kai ba za ka yi ke ba za ki to shi kuma Allah baya son ka da azaba a lahira sai barka a halin da kake ciki sai barki a halin da kake ciki to addu'ar da kake yi fatin da ya ce ud'uni astajib lakum ku roke ni zan amsa muku sai ka je filin alkiyama kaga kai tiri tarin ladan addu'a ma ya ishe ka so da ka wannan shine halin addu'a so da ka in ka fahimci wannan babu wata addu'a da mutum zai ce yayi yayi shiru wannan mai wanda ya ladabi ma kenan ce yayi yayi shiru wanda ya kura malajin hauka ce shi kamar ya raga hannun da kowa yake wa sama a uzubillahi kai wa kai wa sama da kowa sau da ka karkai izgili da addu'a wa ma adara kama sana addu'a ya ce wa ya sanar da kai aikin addu'a makami ce ta dare ta kada ba ta kuskurewa sai dai tana da wato zango da take ci fa auradal muallifu ha huna to anan mawallafin sai ya koro ma rawahul bukhari abinda imam al-bukhari ya rawaito bi sanadihi da sanadinsa a cikin littafin ku fa qala inda yake cewa haddathana sadaqatu bin fudala bin fadl sadaqatu bin fadl ya ba mu labari yace a al-walidu walidu ya bamu labari an auza'i daga auza'i ce, haddasa ni Umairu bin hani'in Umairu dan hani'in duba littafinka ya bamu labari qala yace haddathani junadatu bin abi umayya junadatu dan abi umayya ya bamu labari haddasani ubadatu bin samit ubadatu bin samit ya bani labari kun san shi mai ku kawai yanke wato fitar da rijal din yankewa yake kawai zai kawo sahabin karshe kun ga naku sai kawai bukari ya rawaito daga ubadatu dan samit wannan shine silsilatul rijal din an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga manzon Allah daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da 'yan gidansa ya ce man ta'ara min al-layl wannan shi ne ma da Imam al-Bukhari yi wa hadisin babu man ta'ara min babu wanda ya farka da daddare faqala sai yace la ilaha illallah, babu abun bauta mawa bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai yake bashi da abokin tarayya lahul mulku dukkanin mulki nasa ne lahu mulku samawati wal ardi to kaga me rage ba nasa ba Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil me rage ba nasa ba sai ce lahul mulku dukkanin mulki nasa ne wa hamdu dukkanin yabo nasa ne shine ake yabawa da yaban da ba a yi wani yaban da duk an kai wani za a ce kai ka zuga shi da yawa ka wuce gona da iri to idan kana da ƙari kuma akan wannan yaban kai wa Allah shi ya fi ya fi ƙarfinsa ba kama da yaban da za ka yi masa ta yi daidai da ni'imar da ya maka shi sa kullum sai ce alhamdu alhamdu dukkanin yau lillahi yana ga Allah to ka walahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah tabaaraka wa ta'ala akan kowane abu ne iko ne dan fa'alul lima yuridu ne mai aikata abinda duk hikima ta sabar ne fa'alul lima yuridu alhamdulillah sai ce alhamdulillah dukkanin yabo ya tabbata ga Allah wa subhanallah sarki sarkaka ta tabbata ga Allah wala ilaha illallah babu abin bauta mawa bisa cancanta sai Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma duk wanda kake wani da girma kabirun kake da shi mai girma wani da mai girma wani amma idan ka zo gaban Allah shi sai ka ce akbar ismu tafdil mafi girma sai ka ce Allahu akbar Allah shi ne mafi girma wala haula babu wata hila wata diddubara ga ɗan adam ce wala haula babu ita nan inda ake saranda ne total ta gaba ɗaya babu wata hila wala bari a yi zancen wani ƙarfi. babu wani ƙarfi, illa billahi sai dai ga Allah sun makala sannan bayan mutum ya faɗi wannan kalmomi sai ce Allahu gifirli Allah ka gafarta mu auda'a ko kuma yi wata addu'a to ustijiba sai an amsa masa fa in tawadda'a in ku ya wuce nan yayi alwala wa salla yayi salla qubilat salatuhu za a karbi wannan salatuhu sallar tasa to wannan hadisi ya zo da kalmomin tauhidi ne farko idan ya ce la ilaha illallah wannan ita ce ta kalmatul ikhlas ita ke ta kalmatul taqwa ita ke cewa kalmatus sawa'i kalmar daidaito arnan da yake karkashin dutse yake daura ganye saboda arnanci in ya fito yace la ilaha illallah to kun zama daya sai ma kai tunanin kar ya zo ya tarar da kai ya wuce ka ne yanzu kun tashi daga babun arne da musulmi kun koma babun inna akramakum indallahi atqakum yasa ta kalmatus sawa'i Allah ya ce annabi ya gaya duniya qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa ta ce ya ahlal kitabi ya ku waɗanda aka ba su littafi kafin ni na zo to yanzu na zo ta'alau ila kalimatin ku taho zuwa ga wata kalma ita ce wannan kalmar la ilaha illallah wanda sawa'in bainana wa bainakum za ta daidaita tsakaninmu da ku ya zama duk ɗaya muke a wajen Allah Allah na abuda illallah kada mu bauta ma kowa sai Allah wala nushriku bihi shay'a kada mu sanya ma Allah tabaaraka wa ta'ala abokin tarayya to ne ce kalmatu sawa'i za ta daidaita mu Allah ce fa in wallo. amma an ka kira su suka ki suka juya baya fa qulu shahadu bi anna muslimun kace to ku sheda mu ne mun me kauya ga wannan shine la ilaha illallah sasanni guda biyu take da shi in ka ce la ilaha kayi annafayu abinda ake cewa annafayu in an tara gumaka cikin birninku in ka ce la ilaha ka ce babu da su da zero uwa ɗaya uba ɗaya in ka ce illallahu kayi abinda ake cewa al-isbatu ka tabbatar ma Allah shi ya cancanci a bauta masu kenan ka kore bauta ga barin kowa ka tabbatar wa Allah bauta wahadahu da kace wannan kawai karfi kake kara bayaninka domin ka ce illallahu Allah na ba ɗaya ba sai ka biyo da lissafi wahadahu fa kaga ta akidi kake la sharika lahu ai da ma ka kore ka ce babu Allah amma sai ka saki sai la sharika lahu ba ba shi da abokin tarayya wannan ce kalmar tauhidi duk in ka ji takun saka tsakanin annabawa da al'ummansu to babbar matsalar anan ne a ce duk su bar kowa a matsayin ibada su kama Allah su kuma sun saba da gumakansu ko wani abin da suke bautawa ko wani tsafinsu ko wani canfinsu mai boka ya bari mai tsafi ya bari mai sihiri ya bari mai duba ya bari kawai illallah sai Allah to in kai ma kana rigima da wannan to na bayan ma da annabawa suka tashi a gabansu a cikinsu da wannan suka yi rigima Allah ta'ala ya ce walaƙad ba a suna fi kulli ummatin rasula haƙiƙa mun aika wa kowace al'umma jakada manzo ɗan aiki. idan manzon ya je sai ce ani ibudullah ku bauta ma Allah shi shine wahidullah ku ƙadaita Allah malakum min ilahin ghayruhu ba ku da an bauta an ba shi ba ani ta wajtanibu tagut ku bauta ma Allah ku nisanci tagut wato wanda duk ba Allah ba in aka bauta masa musamman in ya sani ya yadda sunansa tagut idan bai sani ba ko bayan mutuwarsa ake ko wani gunki ne ko wani itace ne ya ka ce to agutun masu ibadar shine shaitan din da ya zayyana musu yasa idan za a yi ta'arifin definition na wato agutu sai ce kullu ma ubbida min dunillahi wa huwa radu shine duk wanda aka bauta ma ba Allah ba kuma shi yadda a bauta masa to shine agutu in bai san ana yi ba kunu a wani gida to ɗagutun masu ibadar shine shedan din da ya zayyana musu shine dagutun su zaka ani ibudullah wa jitanibu dagut sai Allah ce fa minhum man hadallah daga cikin mutanen da manzanni suke bakuntar su to akwai wanda Allah subhanahu wataala yake musu gam da katari da shari'a wa minhum man haqqat alaihi dalala akwai wanda kuma kalmar azaba take tabbata a kansa sai Allah ce fasiru fil ardi kai tafiya a bayan kasa fanzuru kai fa kana aqibatul mukazzibina ku ga menene ƙarshen masu ƙaryata manzanni lokacin da manzannin suka zo musu an ji a farko sun ƙaryata amma me karshen su ya zama sun sha da daɗi Allah subhanahu wataala bi ya baka labarin manzanni da yawa misali a suratul mu'minuna sai ce summa arsalna rusuluna tatra ba mu aiko annabi nuhu mun tayar da adawa mun tayar da annabi salihu sun ba arsalna rusuluna tatwa sannan muka yi ta aiko da manzannin mu ɗaya bayan ɗaya amma Allah yake kullama ja'a ummatar rasuluha kazzabu dukkanin al'ummar da ta ya bakunce ta sai ta karyata to amma suna sha da dadi a karshe fa atba'ana ba'dahum ba'd sai muka yi tabi da sashin su akan sashi wayannan su karyata a halaka su wayannan su karyata a halaka su Allah ya ce fa bu'dan liqaumin la yu'minun nisanta ta barin rahama ya tabbata ga mutanen da ba sa imani in manzanni suka ba musu haka ake ta halaka su shi ne a tsoratun ƙaf ya baka labarin al'umma takwas ya ce kazzabat qablahum qaumun nuh yana yana rarrashin annabi sallallahu alaihi wasallam ce kafin wa'annan shawon si maka abin da suke maka na wulaƙantawa na ƙaryatawa kafin su mutanen annabi nuhu sun ƙaryata annabi nuhu shine manzo na farko shekara 950 a cikinsu. Allah ya ce ma amana ma'ahum ma'ahu illa qalila to kazzabat qablahum qaumun nuh wa ashabur rasi, wa samut wa ad wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aikati wa qaum tubba kaga al'umma takwas dukkan nan ba lalai da mara ba sai da manzannin su ba Allah ta kullun kazzabar rusula dukkan nan ƙaryata manzannin suka yi amma sun sha da dadi fa haqqa wa'id sai suka cancanci wa'idi narkon azaba na Allah tabaraka wa ta'ala sakamakon me sakamakon in yarda da la ilaha illallah babu abun bauta mawa bisa cancanta sai Allah wani annabin sai masa muna ganin kafi balalatu wani annabin sai maka fi sai masa fi safahatu wani annabin sai maka muna muna da san kai makaryaci ne duk aka suka yi tai to walahul hamdu sannan kuma sai ce to kuma godiya dukkanin yabo shine muka ce duk irin yaban da yafi karfin a yaba wani da wannan yaban to ka yaba ma Allah shi yasa malaman ulumul qur'an su ce suroni guda biyar a alqur'ani Allah ya bude su da wa kansa da kansa da alhamdu ya bude su sura biyar a cikin qur'ani ta farko wadda ka santa kamar yunwa cikin ka alhamdulillahi rabbil alamin suratul fatiha ta bi suratul an'am alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda wa bi rabbihim ta uku alhamdulillahi ala 'abdihi kitaba wa lam ta hudu sabai alhamdulillahi lahu samawati wa ta biyar ta karshe suratul fatir alhamdulillahi fatir samawati wal mala'ikati rusula shi dukkanin yabo da ya fi ayaba ma wani da shi to yana ga Allah in baka san shi ba fatir samawati creator wanda ya kirkire halittar samai da babu su da kasai shine ma Abdullahi dan Masa'udu a Ibn Abbas afwal wanda Abdullahi Ibn Abbas annabi ya masa addu'a yace Allahumma faqihhu fid dini wa allimhu tawila yace ya Allah ka fahimtar da yaron nan addini ka sanar da shi fasara alqur'ani Ibn Abbas dan karami ne shine wanda annabi zai masa wasiya yace ya gulamu inni wa allimuka kalimatu amma yanzu annabi yake masa ya masa addu'a ce Allahu faqihu fi dini wa allimhu ta'wila to kaga shi har annabi ma ya masa addu'a ya fahimci alqur'ani amma wannan kalmar ta fatis sai ce ya kasa gane ma'anarta a larabci har sai radda rigima ta hada wasu mutanen kauye su biyu akan rijiya sai husuma ta kawo su zuwa ga annabi ya musu shari'a to sai ɗaya daga cikin mutanen biyu yake ta ana tuha ni na tona ta ita rijiyar sai abdullahi masaudi ya ce sai na fahimci a ibn abbas ya ce sai na fahimci ashe kalmar fadir tana nufin creator wanda ya kirkira abin da ya da babu shi to wannan fushi a sahabi ne ya rayu da manzo Allah balarabe ne annabi ya masa addu'a shikenan sai wani tukururu anan yabo ya ce maka ka ajiye duk bayanin annabi ko hadisan annabi kai kadai ka fahimta kawai ka dau qur'ani ka fahimta kai da gani ka san wannan hanyar ba mai kullewa bace ina nufin qala qatu a ce ba hadisi a wannan ba addini za a yi ba eh, in dai addini za a yi sai an hada da bayanin wanda ya zo da littafin haka Allah ya ce wa an danna ilaika zikira litubayyana lin-nasi suratul nahl ayata 44 mun sauka maka alqur'ani dan kai wa mutane bayani shi kenan sai ka zo ka ce kai ba bayani kuma ka da ayar qur'ani to wannan ayar qur'ani ya zaka fasara mutane ita me ma'anar litubayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayani a gurin masu larabci lamu ta'lil ce an yi kaza dan kaza annama ba da illatan ne ko ima qabla kullun gwaru gwaru da yake mutane da yace allazi kalaqal mauta wal hayata sai ce ne liyabluwakum shine ya halicci mutuwa da rayuwa ce dan ya jarraba ku kenan kai da rayuwa jarrabawa ce dan Allah ce dan ya jarraba ku to nan kuma ya saukar da Qur'ani ya cewa a manzansa litubayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayani sai kuma kai kace a ba wani hadisi da za a yadda da shi to me bayanin da Allah ya ce litubayyana lin-nasi wanda muka ce ba ma annabin rahama ba dukkanin annaba ma su suke Allah yake dawo bayanin addininsa haka ya faɗa a farkon surata Ibrahim aya ta 4 wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi yace ba mu aiko wani manzo cikin manzannin da suka gabata ba kafin zuwanka shi ma bi lisani qaumihi yake zuwa da language din mutanansa da yaran mutanansa ake turo shi ba sai an sa tafinta a tsakaninsu ba bi lisani da yaran mutanensa. ne hikima nan ma sai zo da labar ta'ali sai ce li yubayyana lahu dan shi zan yi wa al'ummar bayani in yasa a karkashin bayanin ne Allah ya fa yadhillahu man yasha ce wanda Allah bai masa gamda kasari da shari'a ba duk bayanin sai ya ki ganewa to an yi bayanin ma wani ya bata to ina kuma an ce babu bayani wa yahdi man yasha sai Allah kuma yi wa wanda ya shiryar gamda kasari sai ya gane bayanin sai ya karba to sai wani ya ce duk bayanin ma babu ba za a yi ba babu shi to ba zai yiwu ba addinin musulunci dole sai ka hada sunnar manzon Allah da littafin Allah sai ka fahimce shi saboda yanzu gashi, sahabi ne ma yake ta kalmar fatir bai san ta ba sai da wannan rigima ta hada ɗaya yake ta ana fatartuha balarabe ne ni na tona ta to fatir samawati wal ardi sannan ja'ilul mala'ikati rusula shi wannan wato Allah tabaraka wa shine wanda ya sanya mala'iku su zama jakadu mana in yana nufin wata al'umma da aiki sai ya tada tsaye daga cikin 'ya'yan al'ummar ya zaɓe shi da annabta su wa'innan mala'iku ɗin uli ajani hatin ma'abota fuka ne masana wasu lasawaru ba wani mala'ikan da fukuke ɗaya wani mala'ikan da fuka-fuki biyu ya da filkarki ma ya sha'u allah yana ƙara wa nau'in halitta ga wanda hikimar ta tabartu wa huwa al-aziz al-hakim dai shine al-aziz kuma wato al-hakim to wani ita ce kalmatin takawa da ita kake farawa in ka falka daga bacci wa Allah shine Allah abinda wa'insan aka yi suka yi ta fama da annabawa suka yi ta yakar annabawa kai kana farka daga bacci ba suka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu dukkanin yabo nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir shi akan kowane abu mai iko ne tunda mun ce shi fa'alul lima yuridu ne ba abin da yake gagararsa alhamdulillah ce dukkanin yabo ya tabbata ga Allah wa subhanallah dukkanin wato tsarki ya tabbata ga Allah wala ilaha illallah babu abin bauta bisantanta sai Allah wallahu akbar Allah ne mafi girma la haula babu wata dabara wala quwwa wannan mun karanta da ku a baya falal la haula wala quwwata giratul janna ce dasa da shi ne a cikin aljanna gurgurdan yadda ka zauna kake zikirin la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim gurgurdan yadda kake dasawa kanka da shi a cikin gidan aljanna to bayan wannan kuma sun mai ce Allahumma gifirli Allah ka gafarta mu shi faɗan adam da mai rai da matacce ba abin da ya fi so irin gafara eh da mai rai da matacce duk wanda ya samu gafara shi an wuce wajen ai ba shi da sauran matsala yasa in mutum ya mutu ba abin da aka fi so ka nema masa irin gafara da yafiyar Allah yasa da aka je aka binne mutum ya mutu a Madina lokacin Annabi sallallahu alaihi ana binne shi sai manzo Allah ga firuli a li akhikum fa innahu al'ana yas'al yas'alu yace ku nema ma dan uwanku gafara dan yanzu za a tambaye shi saboda haka idan mutum ya mutu ba abin da ya fi nema irin gafara sabai da ke su ba 'yan da ki da ka ba ne in aka ce su yi suna bukatar ya za a yi domin ba sanin abu ka za ibada ba ne to babbar ma abin da ya fi wannan wahala shine ya ake yi ka san sallah ibada ce wanda ba musulmi ma ya san sallah ibada ce ta musulmi amma babbar matsalar yin sallar ya ake yi to su sabai daga an ce a yi abu to kuma sai sun tsaya sun ce ne ya ake yi sai suka ce annabi sallallahu sallama me za mu ce tana da ce ku ce allahumma gafir lahu allahumma sabbithu Allah ka gafarta masa mamacin nan Allah ka tabbatar da harshen sa. dan annabi ya ce fa innahu al'ana yas'al yanzu za a tambaye shi to yanzu kana yin wannan wa ka rokawa mamace ka je kan gawarta ka ce Allahumma gafir laha Allahumma ha. Allah kai mata gafara Allah ka tabbatar da harshen ta ta amsa tambayar kabarin nan ka mata gudunma ka bata gudunma ko baka bata ba in namiji ne ka bashi ko baka bashi ba in da yawa ne Allahumma gafir lahum Allahumma thabbithum ka basu ko baka basu ba to da Allah mu yi gwari gwari sai kuma kon kai wannan sai kace qul huwallahu qafa uku ta zamo fidawo a gare shi in ka ana cewa ji a yi belinsa an kama shi koko yana a gida a kwance yana tsare to za ka ce kwalwar la kafa uku ta zama fi dawo a gare za ka kaddara ma abin nan uwar ya fara cin wahala a kabarin nan to aka a masa fi dawo a fanso shi da kulhuwar lahu saboda haka kulhuwar lahu annabi ya ce sulisin alkur'ani to amma ga wanda ya karanta ko ga wanda aka karanta wa shi annabi ya ce duk ƙura'ani ji harafi ɗaya lada goma ne kana cewa bismillahir rahmanir rahim harafi goma sha tara ne lada ɗari da tasa'in ne amma kai daga karanta ko wani za a rubutawa za ka shige nan kun kai shi makabarta kwan gudun da za ku bayi ta nema masa gafara da rahama kun je kun nema kun yi kun yi karatu kun dawo to shi ya sa ita shari'a ko ibada tauqifiyya ba kai za ka yi yadda kake so ba sai yadda shari'a ta ce kai kuma ajiye komai ake a muhallinsa inda za a bar mutane kowa abin da gara aida zai ajiyar ya rikice wani abu ake ba shi ba saboda kullum kowa kana sai yake kawo a kuma ibada ba za ta zo da wannan ba amma san rai kawai sai sa ake ta rigima shi wani ma shi ba addinin gare shi ba ba malami mai ba addinin ya sani ba amma dan rigima ne an je gindin makabarta kuna kokarin a yi masa abin da zai amfane ki salatu ko ga annabi eh wai ai baka haushi kai kuma kana tausayin sa bawan Allah bai san me yake ba bai san ba gwaninta yawa mamacin ba salati ga annabi in ma ba ka yi kana da matsala amma kai da kake da rayuwa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sautul ahzab mun fi sani mu kai abinda muka fika ka aje komai a inda yake yawa annabi yace man sala alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya mun salati guda ɗaya Allah zai masa goma ka in kana cikin matsala ma kana cikin daga cikin abin da zaka yi tawassuli da shi Allah ya yi maka matsalar ka dimanci salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam da istighfar sai Allah ya yi maka wannan matsala to haka duk mun san wannan amma mu matsalan mu shine ba ma yi sai inda aka ce ayi yawa ba da ki da ka ba yanzu ka cewa mamaci Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbithu ka masa addu'a ka taimake shi ka nuna masa kauna amma baka yi masa wannan ba kace a karanta kulhu wallahu kafa uku kuma ita kulhuwar lawa da harafi ɗaya lada goma amma na wanda ya karanta ne to yanzu shi ne ka masa kaga ka bar jaki ka da kitanki kuma misali ka taɓa wa sunar annabi me mafitarka annabi ya ce a yi gabas kai kayi yamma ga abin da annabi ya ce kai ba shi kai ba ta makaka to kulhuwar lawa a karanta ba ƙur'ani ba ne eh ƙur'ani a karanta kai ka saukar da shi kai ka ce ga yadda za a yi da shi ko kawai an saukar da ƙur'ani don kai abin da ga dama to kenan yan sihiri ma sai a basu masu amfani da qur'ani sai abin da suka ga dama sai ai qur'ani da qur'ani suke in wannan ne saboda ka ibada tauqifiyya ce ba kai za ka yi yadda ka ga dama ba sai abin da shari'a ta ce a yi shi ake yi da sunan wato ibada to da alamhin muna magana ne cewa dan adam ba abin da ya fi nema irin gafara shi qur'anin ma Allah ta yi zura man kana hanyar. waye hikkal qawlu alal kafirin ai kana da surati yasin kafi kowa haddace ta daga yake cewa qur'ani a karanta shi a ko ina Allah ta yi yanzu man kana hayya dan ya gargadi wanda yake da raye raye raye ma mai rayuwar zuciya a rayin ma a rayin ma ba kowa ba man kana hayya mai rayayyen zuciya waye hikkal qawlu alal kafirin ya tabbatar da kalmar azaba akan kafirai to kaji aikin qur'ani guda biyu mai rayuwar zuciya rayayye yake amfana shi wanda ya mutu ai ka yadda da hadisi ya ce idza mata ibnu adam idan dan adam ya mutu in kada amalahu amaluhu illa min salasati aikin sun yake ce guda uku yan sai dai abin da za ku roƙa masa kuma ga yadda aka ce ka roka masa ba kai yadda kaga dama ba to in yace Allahumma ghfirli shi yanzu wanda ya farka cikin dare kenan auda a wata addu'a to ba za a amsa masa in ko yayi alwala yayi sallah qabla salatuhu za a karbi sallarsa so wannan shine karshen darasin mu na yau abinda makaranta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda ya wato ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni Allah ya datar da mu game da rana ta yau an ce za a je a duba alhaji Abdullahi na kalmu to kuma mun yi sammako inda hikima ta kwace mana ko fiki ya kwace mana sai muka je da sassafe bai tashi ba to kuma bayan ma an je nake to akwai dan wani abu da aka shirya ko kawai hannun rabbana za a je masa sai idan kuka gane shine inda wannan ziyara tana nan za a je amma ba ma so a je hannun rabbana kun fahimci karatun aiko to yan agaji a sani ba ko da tambaya alaikar sani na'am na'am eh na'am mm mm eh na'am eh. to wannan yana buƙatar wasu abubuwa da dama wani lokacin shi kabari ana ɗaukar maslahar yanayin gurin misali a nan ƙasarmu tana da raunar ƙasa ce to wani lokacin akan yi irtikabu a kafin dararai ne in matsaloli biyu suka zo suka haɗu suka wuce ce mafi sauƙi in dai ba da siminti ko wani abu za ake zuwa ake yi ba to za ka ga kabari ana yin wani ɗan kaɗan an yi mai tudun ba ruwa ya zo ya wanke kuma sannan mutanen mu ba sa damuwa da gyara makabarta daga an zo ana cewa ga damuna ta zo a je a yanke ma abin da yake cikin makabarta din sai ga in ka je ga mutum uku ne mutum hudu suka zo kuma duk an gari an ba an yi kuwa saboda ba ta akai za a yi wasa ba saboda ba ta akai ba wani gwamna zai zo saboda ba ta akai ba za a yi wani abin wanda yake san na rayuwar duniya ne to wannan yana daga ciki amma in so samu ne ai dama kada tudun kabari ya wuce ɗani ɗaya wannan shine a sunnace kada tudun kabari ya wuce ɗani ɗaya so shine aula shine in son samu ne sai dai idan wani abu ne kuma na larura ya haifar da haka wannan kuma ba yadda za a yi abbarura ta bi bihul mahazura Allah ya datar da mu ta sai na eh eh ya na'am eh ya ana ta tafiyar hmm. eh. na'am ah. eh a ya zo da shari'arsa sabuwa ne ai mu shari'ar da muka sani ta addini shine wanda ya rantsuwa akan ba zai yi abu ba sai ga yin abin shi ya fi alkhairi yayi abin yayi kafarar rantsuwarsa wanda ya rantsuwa sai ya yi abu sai ga barin abin shi ya fi alkhairi ya bar abin ya yi kafara rantsuwa wanda shi ne matsayin shari'a shi ya ce amma ya yadda zai bari amma ba zai wannan kuma ai wani tsarin sa ne na daban ba shari'ar Allah ba ce yawwa ai eh, ba shari'ar Allah ba ce wannan tasa ce ta ce a'a ba wannan yadda ka hakura din zaka bari haka zaka hakura kai kafara kawai shine yawwa alaikum assalam mm mm akwai tufatarwa to ikhtiyari ne ko kuwa sai in ba wannan ayi wannan ita ka fara. wanda ya je afkawa matarsa da azumi ya zo ce halakatu ya lalla. Da ya halaka ka ce wa qatu imraati na afkawa matata ya annabi sallallahu sallama ya ce to za ka yi azumi 60 <laughs> ga talatin ma an kasa a <laughs> talatin ma an samu matsala <laughs> to kana da baiwa da zaka yanta babu zaka iya ci da miskini babu ci gaba ɗaya ma babu sai can sai aka zo da dabino na sadaka da yawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dauki wannan dabina ka je ka ciyar da miskinai shi sai ce tsakanin sassan madina akwai wanda ya bi ni talauci ha annabi ya ce to shi kenan ka ci da iyalanka to haka shi a ƙarshe gobe na titi ma aka yi kenan to idan ba ta aka yi dole ne sai matakin farko din ba za a ce dole sai matakin farko din ba almuhimmu a da yi ka fara Allah ya datar da mu to sai alaikum salam hmm. Hmm. Hmm, suna da bambanci na to ya za a yi su gane ba ɗaya ba ne shi ne ka yanzu shawarar da za ka bayar eh ba gane yanayin aiki ba kai ji abin da yake kake so a gane shi da ilimi yake gane shi karantar ba za ka yi yauwa ji abin da ba gane ba da ilimi yake gane ba wani yanayin aiki karantar ba za ka yi eh, amma kuma suke jin tsoron ai yayi kaga tsoron zai hana su bata alaikum yauwa to wallahi alam sai ne to insha Allah ta'ala yau akwai wa'azin jiha a kusa da kai a garin babura insha Allah ina da kilomita 40 ce babura daga kuma duk tsadan mai dai ai za ka iya zuwa babura yau wa'azin jihar jigawa a garin babura insha Allah ta'ala to Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka madaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da suke sun suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suka da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure su da ne yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimi na zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin karar da su ya rabb rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah kasar mu mai albarka kafi kowa sanin kasar kafi kowa sanin alkhairan da suke cikin kasar kafi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da suke cikin kasar kafi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka san su Allah ka karfafe su Allah ka sa su karfin duk abin da ya taso musu Allah ka sa su karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka fi kowa sanin su su Allah kai mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka mai da su ɗan kallo Allah ka sa sai dai su ga ana yi bi rahmatuka ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma ya sami addu'a ya mujib du'a Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa bika wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين kuma da kuma mutane ba